Labarin matasa kuke saurare yan uwan matasa na ranar Lahadi kenan. Tar da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu. Fanta ya kike da dama? Alhamdulillah Gora yau muke labari. Haka ne Gora yau za mu fara da taron matasan coci da ake cema Evangelic e Baptist na kasar Niger. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu gabatar muku da wani matashi na garin Gaya wanda yake gagwarmaya domin al'ummar sa. Daga karshe kuma sai wasannin motsa jiki. Gora an fara gudanar da gasar ƙasa ta wasan ƙwallon hannu wato handball a ranar Litinin a filin wasa na Academy des Arts Marcio na Yamai. Ai gora yau ma za a kammala shi da Allah ya yarda. Hawa mamman ta ziyarci filin wasa a ranar biyu da farawa. Bar mu sauraron rahoton nata. Jihohi bakwai cikin takwas da ke ƙasar Nijar suka karbi kira ga halartar wannan sabgar wasar motsa jiki. Wannan kwambalar ƙasa ta ƙwallon hannu wata hakikaciyar hujja ce ta gamsuwa ga madam Madam Kadar Habibatu Musa Hassan, shugabar haɗakar ƙungiyar ƙwallon hannu ta ƙasar Nijar Fenihand, Muna da jiha bakwai da suka amsa kira tare da kungiyoyinsu. A jimilce muna da kungiya goma sha uku na maza da kungiya bakwai na mata. Dukkanin jihohi sun zo amma ban da maradi. Jiya zuwa yau mun halarci karawa na musamman. A ganin 'yan wasar da ke haramar shiga hilin wasa komi na gudana yadda ya kamata har zuwa wanga lokaci a fuskar tawagar tasu. Ina buga wasa ne ga kungiyar IS Stata Yamai. Litinin mun buga wasa da as ta tawa a yau bayan buga wasa tsakanin zandar da doso za mu buga wasa da maradi cikin halin kimtsi nana firdausi haruna tana daren kam kamar yadda ta shaida mana nana tana taka leda ni da sunan jihar zandar tawagarta ta yi bulus ɗaya a karanta na farko a wanga karon ba wata damar a yi soko-soko sai dai a yi ƙoƙarin gyaran kurakuran da aka fuskanta can farko yanzu muka buga wasa da jihar doso sun ci mu mun yi rashin mai da hankali amma za mu yi shiri na musamman a lokaci na gaba shugabar Shugabar dakar ƙungiyar ƙwallon hannun ta ƙasar Nijar da ke bin ƙwamɓalar sau da ƙawa na ganin haƙiƙa aunin gwanintar 'yan wasar ya kyautata saɓanin shekarun baya. Hakan a cewarta na nuna tabbas wannan wasar motsa jikin na da kyakkyawan makoma nan gaba a ƙasar Nijar. Gora daga ranakun goma sha biyar zuwa ashirin da ɗaya ga wannan watan Ogis aka gabatar da taron matasa coci da ake ce ma Evangelic A na ƙasar Nijar a garin Dogon Duci. Haka ne Gora wannan ne zama na talatin da ɗaya maudu'in da suka zaɓa bane shine matasa a tashi a gini. Abdulaziz da Yuma ɗauke da rahoto. Matasan kiristoci da suka fito daga yankunan Nijar sun haɗu a Dogon Duci bisa haɗuwar majami'o'in Evangelic Amurka domin ƙarfafa imaninsu na rayuwar addinin Kirista. Wannan haɗuwa wata dama ce kuma na yan ayyukan jin ƙai in ji Simon Sunday, shugaban kwamitin tsare-tsare. Mun samu koyarwa, sannan mun samu ba da jini da sabilai da dai sauransu. Muna da yawa waɗanda muka je asibiti muka ba da jini. Mahalta sun gamsu da ayyukan da suka gudanar a yayin wannan taro na shekara-shekara. Lydia Johnson da kuma Musa Lashe. Na gamsu gaskiya da wannan taron tunda na koyi abubuwa da yawa kuma na ga wasu abubuwa da ban basu muhimmanci ba kuma sun kasance kalubale ne don har in ba mu fuskance su ba ba za mu iya ci gaba a rayuwa ba. Kwarai da gaske ni gamsu. Na samu darasi da zai umfana rayuwa ta kuma zai umfana rayuwa waɗanda ke tare da ni. Sun ɗauki alkawarin sake haɗuwa a shekara ta da domin karo na talatin da biyu a wani yankin Nijar. Gora ɗaliban jihar Agadez da dama ke sha'awar yin aikin jaridanci. Hakan ce dai ta fito daga wannan rahoton da abokin aiki Mani Karim ya haɗa mana. Ɗalibai da yawanci suke kan ƙarshen karatu da suka zaɓi aikin jarida wasu daga cikinsu da abokin aikinmu ya haɗu da su sun bayyana masa dalilan su na yin haka Duk da na yi karatun adabi, fasaha da sadarwa, na zaɓi a ƙarshe in yi aikin jarida. Wannan shi ne burina, don in waye kan al'umma, don kuma in yi magana ba da wani tsoro ba. Na zaɓi aikin jarida ne ta hanyar radiyo yana sa in bunƙasa al'adunmu, mu wayar da kawunan jama'a da ba su labarai, fatan zama babban ɗan jarida na ƙasa da ƙasa. Umaru Sani, daraktan wani gidan rediyo na wurin, ya tabbatar mana da cewa ya samu takardun neman stage a radiyon nasa. nous avons constaté effectivement mun yi la'akari da yawan masu neman su zo koyan aikin jarida dalibai da suka fito daga jami'ar yamai yanzu mun samu horar da dalibai biyar a fannin aikin jarida yanzu haka akwai wasu da suke neman su zo su yi koyon aikin da har yanzu ba mu kai da ganin muhimmancin da matasa suke nuna wa aikin jarida a agadas aikin zai iya samun makoma mai haske Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu gora na ranar Lahadi kan wani matashi haifaffen garin Gaya ɗan shekaru 26. Sunan shi Sani Madugu Bonto ga rahoton da Fadel Alu ya turo mana. Sani ya kasance fuskar matasa masu jajircewa na Gaya. Da diplomarsa a fannin ilimin cimaka, Sani ya kafa wata kungiya mai suna haɗin kai wadda ta kumshi matasa na Gaya. Suna tallafawa hukumomi a ayyukan tsaftace gari. Abu na farko da ya kamata a yi la'akari da shi haɗin kai da aka saka a gaba. Abu na biyu shine matasa su kawo gudunmawarsu domin gina nija a jimilce da kuma yankin jihar Gaya a takaice. Jajircewarsa da ƙoƙarinsa sun taimaka wajen shigarsa a cikin ma'aikatu da dama na gari, ciki har da babbar ƙungiyar dande da ma'aikatar kula da inshorar kiwon lafiya. Fannin kwamitin da ke kula da takardun lafiya ina iya cewa zaɓi ne na Allah muka kasance inda muke a yanzu. Tare da matsayinsa guda biyu, Sani Madugu Banto ya yi ƙarin bayani akan manufofinsa. Abin da ya ja ra'ayina shine musamman na kawo gudunmuwata kan ci gaban Nijar, wanda ko bayan raina ne ana iya cewa ga abin da na yi wanda Allah zai iya saka min da ban taɓa tsammani ba. A yau idan kuka ɗauki niyya kana iya ma kafa masana'anta da ake iya ɗauka waɗansu matasa a ci gaba da ayyukan. La bonne conduite des activités. A wani bangaren kuma Sani Madugu Banto ya kammala karatun Kur'ani tun yana da shekaru goma sha biyu a duniya. Fannin wasannin motsa shi kenan wa matasa daga cikin 'yan wasan Nijar da suka halarci wasannin Jeux Olympic na gajiyayyu an fitar da dan wasan tsere Ibrahim Dayabu shekaran jiya ranar Juma'a wasan tsere na mita ɗari. Haka ne gora Ibrahim Dayabu dai bai samu ya ɗauke sa ba wanda ya yi a wasannin Jeux Olympic na shekarar shida a garin Rio. Sai kuma 'yar wasan jefa kwallo mai nauyi wato Lansede Fatiha Hamidu ita kuma za ta shiga gasa ne ranar biyu ga watan Satumba Idan Allah ya yarda, Allah ya bada sa'a. A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da labu bisa kan layin 'yarta.